na burino ai na kule zan kulawa akwai tunatarwa a cikin sa maza da mata da sauraro shirin barka da hantsi ke zuwa maka daga nan freedom radio muryar jama'a mita 99.5 zangon fm wadda a wannan safiya shirin ke fatan yin duba ga batu na wayar da kan jama'a a game da manufar sabunta katin zaɓe musamman ta shafin intanet da kuma yadda tsarin aikin yake gudana tsakanin al'umma da jami'ai na ita hukumar ta inec muna kuma fatan duba kalubale na rashin ita kanta wayar hannu ta zamani a hannun kowa da kowa musamman wajen sabunta wannan rajista a shafukan na intanet a shafukan hukumar zaɓe bakon namu dai shine kwamishina na ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar reshen jihar kano riskuwa harbi shehu wadda muke fatan ya ba mu amsoshi daidai gurgudu musamman kan irin tambayoyi da kuka sha turo mana wannan zauri kan yadda tsarin wannan sabunta rajistar zaɓe ke tafiya da ma kuma da ake fuskanta a ciki riskwa a rubu shirin barka da haske na maka barka da shigowa salamu alaikum to a baya kamar yadda muka faɗa akwai tambayoyin al'umma da yawa musamman kan shi wannan aiki na sabunta rajistar zaɓe so nake a takaice ka ba mu shimfiɗa wayya ma tsarin aikin nan yake na tukunna daga bangaren ku أعوذ بالله rahmanir rahim. Ah, shi sha'ani na zaɓe kamar yadda muka sani a ƙasar nan ba kowa ne ɗan najeriya zai zo ya yi yi zaɓe ba sai wanda ya cika ka'idodin yin zaɓe kuma wanda ya cika ka'idodin muka mai rijista mu ba shi kati wadda wannan katin ita ce shaida an aminta ya cika duka sharuɗin da na dace domin ya yi zaɓe wadda muke kira pvc kamin zaɓen da ya wuce na shekara ta 2019 a jihar kano muna da waɗanda aka tantance kuma aka tabbatar cewa dukansu sun cancanci su yi zaɓe a ƙasar nan a wannan jiha mutum miliyan biyar da dubu ɗari hudu da hamsin da bakwai da ɗari bakwai da hamsin da arba'in da bakwai miliyan biyar miliyan biyar waɗanda sun cancanta sun cancanta an tantance an tabbatar su ne waɗanda in za a yi zaɓe a kano suna da haƙƙin su zo su jefa ƙuri'a kuma suna da rajista da hukumar suna da rajista da mu kuma an ba su wannan kati a cikinsu akwai waɗanda ba su karɓi kati ba saboda wasu dalilai ke amma katukan suna nan ashe wanda a koshi muna kira cewa ko an yi ma rajista wannan yanci naka ba za ka iya amfani da shi ba sai kana da kati akwai kusan mutum dubu da hudu ɗaya waɗanda ba su karɓi katukan su yanzu haka suna nan a wajen mu waɗanda za a bada to ita katin zaɓe cikin miliyan cikin miliyan biyar da doriyan eh. a ga kalla akwai wajen dubu ɗari hudu da musu idan ba su karɓi katin a bisa yau da yau muna da kati dubu ɗari hudu da ɗari biyu da ɗaya waɗanda mutane ba su karɓa ba. Mm, haka yana nufin bisa ƙididdigar ku sama da mutum miliyan hudu sun yi rajista da ku kuma sun karɓi katinan su. sama da miliyan biyar. na'am tun dubu dari hudu ne dama miliyan biyar ne da dari dubu dari hudu da hamsin da bakwai to ma cikin wannan na saman akwai dubu dari hudu da hudu da su karɓa ba to ita katin zaɓe muhimmancin ta yana da yawa kamar yadda muka sani a kobancin zuwa ka jefa ƙuri'a wasu hukumomi suna amfani da ita na matsayin shaida cewa mutum ɗan ƙasa ne ma mun fara yi ma mutane rijista a wancan karo mun yi rijista kusa da zaɓe za mu dakatar don a ƙara tantancewa a tabbata kuma duk wani wanda ya yi rijista sabo an ba shi katin shi kamin zaɓe a wannan karon ma mun fara yin wannan rijista daga 28 na watan 6 na shekara ta 2021 domin mutane su matsalar da ake samu da yake muna yin rijista ne a ofisoshinmu na ƙananan hukumomi ah, a wancan karon mun ɗan ƙoƙari an zazzagaya mazaɓu wa mutane su ba za mu iya cewa kowace mazaɓa a kai ma'aikata su zauna dindindin ba amma ita shalkwatar karamar hukuma amma ita karamar hukuma a koyaushe ne lokacin da aka buɗe rijista ana wa mutane to amma kaga ba kowa yake samun sukunin ya je can ba shi yasa ma'aikatar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta yi tunanin cewa domin a sauƙaƙa ma al'umma a wannan karo mun fito da sabon salo cewa ganin mutane da dama sun saba da aiki da waya kuma suna amfani da kafar intanet to a sauƙaƙa ma mutane kuma a rage cunkoso na ma sha'anin wannan hatsari na covid mm. sai aka fito da cewa mutum zai iya fara yin rijista ma daga waya shi ko kwamfuta shi a gidan shi wanda zai shiga manhaja ta ita inec ya yi buɗe account nashi na email za a bashi dama ya shiga ya cika form wanda ake so a cika da ba da bayanai kuma ɗaya abinda kawai zai rage masa za a bashi shaidar yayi wannan idan ya je wajen ida register inda za a ɗauki hotonsa da kuma hoton yatsunsi hmm. sai a kammala masa register to allah ya taimaka mutane da sun kokari su yi amfani da wannan damar wanda kuma baya da damar ya yi haka dole sai ya je a ofis ɗinmu inda ake rijista ko santa santa da muka buɗa domin a ɗauki duka wannan bayanan nashi a yi masa rijista banda haka wanda yake da yana da matsala ga katin shi kila ya samu matsala wajen zaɓe hmm. matsalan hoton yatsunsa ko makamantansu shi ma yana da dama ya zo a gyara masa wani katin zaɓensa ta lalace saboda kila ba a ajiye ta da ya kamata ba shi ma za a iya a sake ɗaukar cikakken bayanin shi a sake mashi katin haka ma wanda yake yanzu yana tunanin da ina zaɓe a wannan mazaɓa amma yana so in canza domin na canza wuri zan iya in je a canza mini wannan bayani maimakon mazaɓa ta da ka zaɓi sabuwar mazaɓin da take so hmm. haka ma wanda kila an yi kuskure a wajen katin zaɓen shi kila wasu bayanai da aka shigar an yi kuskure to dama ce da zai zo duka gyara wannan shi ne shi ta manhaji da ake shiga ta inec wanda za ka fara yi na ta intanet shafin intanet https column da slash cvr.inec.gov.ng haka ma ana iya shiga ta wannan shafin akan inec uh, https column slash da cvr.inec.nigeria.org kowanne mutum ya shiga zai ga cikakken bayanin yadda zai yi har ya yi wannan rijista ta intanet ya fara registration ta intanet mm. a lokacin ne in ya kammala wannan ya cika fom din yadda ya kamata za a slip zai fito wanda zai je da shi a ɗauki su kamar yadda na faɗa da kuma hoton yatsunsa sai a kammala masa registration sai ya jira in kati ta fito ya zo ya karba tun da muka fara wannan an samu mutum 236 da 801 waɗanda suka ta wannan hanyar suka yi suka fara registration eh, amma aka haɗe waɗanda suka ida da kuma waɗanda suka ji wanda ba su da dama hmm. ta samun kwamfuta ko wai su ba ta da damar su amfani da intanet ga ranar gajiya muna da mutum 123,883 waɗanda sun kammala wannan registration yanzu jiran kati suke yi wanda kaga in kai la'akari akwai da yawa waɗanda sun rijistar ta intanet sun fara amma ba su kammala ba hmm. haka ma akwai waɗanda suka nemi transfer saboda kasan na canjin mazaɓa hmm. kasan ƙarin cigaba da muka samu matsala da ta daɗe na cunkoso a mazaɓu wasu sun yawa wasu kuma akwai matsalar samun sauƙin tafiya ga mutane aka kirkiro sabbin mazaɓu to kuma dama ce yanzu da mutum yana sai ya zaɓi mazaɓu da tafi kusa da shi sai ya yi rijista mun samu mutum dubu hudu da ɗari biyu da ɗaya ga zuwa jiya waɗanda suka nemi transfer daga inda suke da ko kuma daga wata jiha suna son su dawo jihar kano duk wannan dama ce a waɗanda kuma suka nemi a yi musu gyara na bayanansu cewa kila akwai kuskure wajen mutum dubu tara ne da ishirin da bakwai suka nemi wannan haka ma waɗanda nemi a canza musu kati mai yiwa katin su ta lalata ya samu matsala ko ya ɓata mm. mutum dubu uku da ɗari bakwai da sha shida wannan shi ne dai ɗan takaitaccen mm. bayani a halin to a dungule daga lokacin da aka fara batu na sabanta wannan kati zuwa yanzu haka akalla mutum nawa muke da ƙididdigar su anan jihar kano cewar sun yi kunkuri yunkuri na sabanta wannan kati eh kamar yadda na faɗa waɗanda suka zo sabbi su nemi sabon kati su ne mutum dubu ɗari da ishirin da uku da ɗari takwas da tamanin da uku waɗanda sun kammala yanzu kati kawai suke jira amma a jihar kano wanda kaga an fara tun daga watan shida na shekarar da ta wuce har bisa yanzu mm. kuma za mu ci gaba da mutane rijista dama abin da nake nufi hmm. diddiga ta jimillar waɗanda suka nemi sabu da waɗanda suke neman a yi masu gyaran da waɗanda suka nemi canji daga wasu gurare amma duk a jihar kano dai kuka samu alƙaluma na bayanan cewar za su yi zaben nan eh. akalla sun kai nawa gaba ki ɗaya idan aka haɗe su zuwa yanzu idan za a yi total nasu kamar yadda na faɗa hmm. su wannan mutum in ka ɗauki har waɗanda ma ba su ida ba amma sun fara na da dubu ɗari biyu da talatin da shida da ɗari takwas da ɗaya kamar yadda na faɗa to in ka haɗa da waɗanda suka nemi transfer mutum dubu hudu da ɗari biyu da ɗaya ka kuma ƙara da waɗanda suka nemi a yi musu gyara mutum dubu tara da ishirin da bakwai da waɗanda ma nan nemi a canza musu kati mutum dubu uku da ɗari bakwai da goma sha shida zai baka jimla ta wajen mutum dubu ɗari biyu da hamsin da uku da ɗari bakwai da arba'in da biyar makar ka manta cikin wayanda suka nemi a gyara musu kati dama akwai sunansu hmm. dama akwai bayaninsu kaga su ba za a zo wajen kammala jimla a ce da su ba hmm. haka ma wanda ya nemi a yi mai in waɗannan kididdiga da ka faɗa eh. ƙarshe za a fitar musu da sabon kati ne da wanda ya nemi canji da wanda ya nemi gyara duka sai an buga musu sabon kati an kawo abin da da su ne dubu ɗari biyu da hamsin da uku da ɗari bakwai da arba'in da biyar zuwa yau zuwa yau mm. to idan mun yi la'akari da waɗannan alƙaluma haka ba za mu ce abin da wasu daga cikin al'umma suke zargi na raunin wayar da kai daga ita hukumar zaɓe ya bayyana a zahirance waya fito fili ba in an yi la'akari da yawan waɗanda suke yin wannan rajista suka sabunta ko kuma za a samu canji da jihohi irin na jama'a ta kwarorinmu da ke jihohi na kudancin ƙasar nan eh, za ka gani san ratan ba ɗan ƙarami ba ne amma na rata eh, raunin ba daga laifin hukumar zaɓe ba ne ta fuskar ba laihin hukumar zaɓe ba ne ina son ɗanyi yi bayani a nan idan ka dibi ga zuwa jiya hmm. litini goma ga watan ɗaya a wannan sabon shekara waɗanda suka je ta intanet a jihohin arewa kano ita ce kan gaba ba wata jiha da tafi kano yawa a jihohin kudu ma waɗanda suka je ta intanet suka fara za ka ga kamar oshun da ana gani da yawa suna da wajen mutum dubu tamanin zuwa jiya waɗanda suka je ta intanet suka yi amma ba shi ne kammala rijista ba domin kammala rijista sai ka zo an ida ɗaukar hoton yatsunka da hotonka a tabbatar kayan rijista domin ka yi kawai ta intanet baka ida ba ba yadda za a yi kai zaɓe. Mm, to amma yanzu ke diddigar da ka bayar diddigar da na bayar dubu ɗari biyar eh. da motsi eh to amma an ka diba su ma mm. mutum cikin wayannan dubu ɗari biyar mutum dubu ɗari biyu da goma sha biyu kacal suka ida rijistar su su ma mm. kar ka manta cewa to mu a cikin namu adadin mutum nawa ne suka ida gaba baki ɗaya eh. ka faɗa ɗari da talatin da dubu ɗari da 23 da 83 mm. su suka ida idan za ka ma ce kashi nawa kenan bisa dari na waɗanda suka yi rijista a kano suka kammala mm. in an yi comparing da su waɗanda suka fara yi ana maganan kashi 52 bisa dari kusan duk jihohi za ka ga wannan matsalar amma dalilin da yasa ake samu wannan matsalar da yawa wasu suna jin ba sa samun sauki su je su ida domin kila ofis ɗin da za santan mu yi masa nisa to amma yunkurin ma farawar kansa eh. al'umma su yadda su karba cewar za su yi ko ba su sabunta su fara ta intanet din kafin su zo ga batu na matakin daukar hoton yatsu da fuskar su eh. yawan jama'ar da aka samu bambancin sa na tazara mai yawa eh. kuma ba tare da wai al'ummar can din sun fi al'ummar nan yawa ba ba daga yawan bane idan ka la'akari a nan arewa matasanmu ne kansu ya waye suke da ilimi suna amfani da wayoyi in ka comparing da mutanen kudu wanda sun fi mu amfani ta da kwamfuta da intanet hmm. suna gaba gare mu amma kuma in ka zo ka dibi waɗanda suke zuwa su da yin rijista ko kuma ba su da intanet sun je sun rijista ai jihar kano na cikin gaba a hakan din a hakan din in ka ɗoki cewa ba wai muna da samun jin daɗi ko kuma muna ganin cewa ya eh, an fito sosai da ya kamata ba ne dalili ko shi ne ba hukumar zaɓe kaɗai ke da hakkin ilmantar da mutane akan su fito su yi rijista ba Hmm. amma kuma ita ana ware mata kuɗi na musamman ma don wayar da kan al'umma don kan yadda tsarin al'umma ah, ba wani kuɗi ne ake warewa don kan wayar da kan al'umma ba kamar yadda mutane ke zato ana ba da kuɗi na ayyukan da ya kamata mu nan yin rijistar hmm. waɗanda za su rijista akwai allowance da ake ba su za a tanadi na'urar yin rijista za a tanadi kuɗin hetur wajajen da ba wuta amma kudi na wai a fito a yi gangami na mobilizing mutane ba haka ne abin yake ba wanda muka ɗauka ai da mu ma'aikata ita hukumar zaɓe ta kanta da kuma jam'iyyu na siyasa da gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu da 'yan jarida duka su ne alhaki ya rataya a kansu na yin gangami a nuna mutane muhimmancin su je su yi rijista domin su samu katin su na zaɓe amma ita hukumar zaɓe musamman bangare na sashen wayar da kan jama'a babu wannan eh, tsari ai yanzu kun kira ni na zo hmm. yana cikin ayyukan da muke yi haka ma mun yi pamphlets mun sa a intanet a social media mun yi gangami an yi waƙoƙi duka cikin kokarin mu dai a fahimtar da mutane muhimmancin su fito su zaɓe amma ba wai yara ta ne a kan ba haka to yanzu ga shi ka faɗi cewar akwai ɗan kuɗaɗe da ake bayarwa na allowance ga waɗanda suke yin wannan aiki haka zalika akwai kuɗi na man fetur ga guraren da babu wuta da za su zuba a janareta da sauransu to amma rahotanni a baya sun bayyana da sakonni na masu sauraro da suka ta aiko mana cikin shirin eh. cewa wasu yankunan jami'ai na hukumar kuma karbar kuɗaɗe suke yi a hannun al'umma wani gurin naira ɗari biyar biyar wani gurin har dubu ɗaya ma kafin a yi wa mutum wannan akwai guraren ma da wani daga cikin manyan ƙasa mai unguwa ya ce shi ya ɗauki gabaran ma ya biya kuɗi da za a rika zaba man fetur a janareto din ana tayarwa don aiwa al'umma saboda su jami'an naku ba su zo da wannan tanadi da ake bayarwa din ba me ya janyo aka samu wannan to gaskiya duk wani jami'in mu da ya wannan ya keta doka hannun ba wani iko a kowace hukuma karamar hukuma da ba a ba kudin da ya kamata a bashi ba na wannan aikin laifi ne ma ma'aikacin mu ya karbi kudi ga duk wani wanda ya zo rijista to amma ba ku samu ne a bayan cewa an samu irin waɗannan matsaloli ba akwai wuri ɗaya da wani ya kira ne ya ce mini an ce masa ya je su zaɓe a albasu ne cewa wai kudin da aka bayar na sayan data ya ƙare kuma take na kira shi na ce ya aka yi haka ba ni zaton a samu irin wannan matsala domin na san kudin da aka ba kowa na wannan aikin idan akwai matsala ya kamata kuma a zo a gaya mana matsalar da ake samu mutane ba su bin dokar da muka sa mun faɗa ƙararra cewa kada ka ba kowa kuɗi domin ya ma rijista domin kyauta ake hmm. ta intanet baka bayar ba kuma ba za su yi maka ba sai to kuma in aka zo za a kawo rahoto in muka tabbatar ga wurin da abu ya faru ga kuma wanda ya za a hukunta shi ah. amma laifi ne babba to amma yadda kuncin yawa daga cikin al'umma akwai waɗansu da suka zo muku ko a kungiyance suka kawo muku irin wannan ni ba wanda ya zo ya kawo mana rahoto a rubuce cewa ga wuri kaza rana kaza na ba da kuɗi ko kuma na ga annan ba da kuɗi to a matsayin ka na shugaban hukumar ka bude irin wannan kofa ne ga al'umma cewar su zo idan sun samu irin wannan matsala ai ma office din mu bude yake ga al'umma office din al'umma ne ba wanda zai zo da amma wata kila sun zo ba lallai su iya ganin shugaba ba ba dole sai sun ganni ba na'am domin akwai ah, department sashe wanda ke da haƙƙin sauraron al'umma hmm. da kuma wayar da kan al'umma duk wanda ya zo ya ce ga korafi da ke da ya san na za a kai shi hmm. kuma idan ya faɗa shi wannan sashe ba su iya iso maka da irin wannan korafi korafi daga al'umma ba gaskiya banda wannan kes guda da na taba ji wanda shi kuma mun fito mun karyata a hmm. lokacin da aka ce wasu suna gaba akwai waɗanda ke amfani da cewa su suna da waya kuma suna da data ba ma'aikatan INEC ba ne wanda baya da data ko kuma bai da ɗali yana so ya yi online sai su karbi kudin shi su yi masa waɗannan ba ma'aikatan INEC ba ne hmm. kuma mun ce ba daidai ba ne su yi wannan amma idan al'umma ko ƙungiyoyi suka ce to tun da wajen mu ba mu da mutane da dama da ke iya fara wannan registration mun tanadar mun ba wani kuɗi ya zauna domin ya a wakilci wa mutane a ba su slip in suka je ofis din inec sai su ida hmm. wannan kaga ba za mu hana ba amma mun ce ba za mu mayi wata hulɗa da wata senta hmm. wadda za ta karbi kuɗi ba don tawa mutane wannan amma yan mutane da suka ga dama suka yi don kansu amma ba da yan INEC ba kuma ba jami'an INEC kuma ba jami'an INEC ba a'a eh, to na samu wannan ƙorafin kuma mun ƙara faɗakarwa cewa in dai ka zo rijista ne a INEC to ko kobo ba za ka biya ba mm. kuma duk wanda ya karbi kuɗi a matsayin ma'aikacin INEC da sunan ya yi rijista ya yi laifi kuma in aka ba da rahoto za mu hukunta shi a yanzu haka kuma a shirye kuke inda kuka samu irin wannan korafi daga wannan ina tabbatar maka da wannan to sai wata daga cikin matsalolin da a baya ma an kuka da ita cewar wasu daga cikin ofisoshin naku na kananan hukumomi ma sai a riga zuwa ana tarar da su sun zama tamkar saura ma'ana a rufe duk kura alamun an ma dade ba a shiga gurin maballanta na ashe ana yin aiki bai jinyo wasu daga cikin kananan hukumomin ba a samu idan akwai karamar hukumar da ake da bayani cewa ba a yi ma mutane rijista to ina son in san su idan kuna da wani kai baka sabo ni ban sa wannan farko idan kuna da shi ma kuka bani yanzu zan rubuta kuma zan yi bincike akai na san a doguwa muna da matsala saboda samun ah, intanet yana da wahala shi yasa muka ce maimakon ofis dinmu a cikin garin doguwa da yake ba a samun network sai sun fito waje akwai ƙauyen da ke kusa da doguwa a sunan ƙauyen a kusa da karamar hukumar doguwa eh, inda ake da wata asibiti ba fufure ba fufure ba na manta sunan su watakila al'umma musamman na yankin eh amma sun sani domin mun ba da bayani kuma mun laka notice cewa idan ka zo rijista ta saboda rashin intanet hmm. mun koma a wannan mun samu aron wuri saboda shi ne bangaren da yake da yake da intanet da zamu iya wa mutane rijista wani amma mun ba dogo ba ba wata karamar hukuma a jihar Kano da nake da wani bayanin cewa ofishin ku ba amma akwai lokutan da zaka zo ka iskoki da an samu matsalar intanet hmm. wani lokaci sai kaga an samu dan tsaiko kamin intanet din ya dawo wata rana wayan ah, intanet ka ji shi da karfi wani wuri ba karfi to shi tsarin karbar shi wannan eh, kati ga waɗanda sun yi a baya kun tara su ga sanan katina ba su zo sun karba ba kuna ta yin shi a a karba a ofishin kananan hukumomin ake da alhakin aje a karba ko sai mutum ya zo babban ofishi a kowace karamar hukuma a ofis din mutum ya zo ya faɗi za a bashi katin shi to idan ya zo kuma bai samu kowa ba ba zai yiwu ba idan kuma ba za ba zai yi ba domin kai rahoto da ion da duk wanda ke wajen sai sun ba da bayanin me yasa a yanzu kadi bi kamar karamar hukumar dala akwai kati dubu sittin da shida da dari biyar da takwas da ba karbawa nan cikin gari a fage kati dubu arba'in da bakwai da dari shida da sittin da shida a kmc kati dubu goma sha tara da dari da arba'in da takwas mm-hmm. a nasarawa kati dubu hamsin da biyar da sittin da uku a kumbotso kati dubu ishirin da biyu da ɗari shida da arba'in da takwas a gwale kati dubu ishirin da shida da ɗari bakwai da ishirin da hudu wannan duk cikin gari ne fa ba ma wai ƙauyuka ba ma ƙauyuka ba a ƙauyuka ma za ka isko su wurare ma ƙauyuka wani sun zo sun karɓi katin su a bebeji kamar ba wani wanda bai karɓi katin shi ba inda ya rijista muna da kowace lokal government daki daki waɗanda nan ƙayyadadden nambobin da waɗanda ba ba hmm. wancan karin mun yi list na waɗanda ba su karbi kati ba muka ba dagaci na je na samu mai murtaba sarkin kano a lokacin muka roƙi alfarma a gaya ma dagaci muka ba su domin su yi kuwa kuma suka yi ma ba za mu gaji da yi ma mutane tuni cewa akwai muhimmancin su karbi katin su ba hmm. masu sauraro idan kuna da sakon tambaya kuna iya rubutuwa sms a lambar waya sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya kazalika za ku iya wallafa ra'ayoyinku a shafinmu na freedom radio nigeria da ke a facebook kafin mu dora bari madauki waɗannan sakonni. tuni sauraro barka mu da dawowa cikin shirin na barka da hantsi da ke zuwa maka daga nan Freedom Radio muryar jama'a mita 99.5 zangon FM. Kamar yadda kuka ji a wannan safiya shirin ya karbi bakuncin kwamishina na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar reshen jihar Kano Rizkwa Arabu Shehu wanda muke yin duba ga batu na wayar da kan jama'a da wato kan sabunta katin zaɓe kenan da hukumar ke yi da ma kuma kalubale da aikin ke fuskanta musamman tsakanin jami'an hukumar da su al'umma wanda kafin tafiyar mu hutun rabin lokaci a riskwa arabu shehu ya ba mu ta alƙalima na adadin waɗanda ma suka samu damar sabunta wannan rajista ko dai ta intanet ko kuma zuwa kafa da kafa ga ofisoshi na hukumar waɗanda suka ida ko kuma kammala rajistar su suke jiran kati zuwa kan waɗanda suke jira su ƙarasa zuwa domin idawa a baran tambayi riskwa arabu shehu a karo na gaba hmm. batu na rashin fitowa a zo a karbi katin nan kamar yadda ka bada ƙididdiga kananan hukumomi na cikin birni masu yawa ga tarin katina a gasa al'umma ba su fito sun karɓa ba eh. rashin yawan fitowar su kansu ma jama'ar su kuma su zo su sake yin sabo waɗanda ba su da shi tunda wancan lokaci da aka yi katin zuwa yanzu a wancan lokaci ba su cika shekara sha takwas ba tsakanin wancan shekaru zuwa yanzu dole akwai ɗumbin miliyoyin al'umma da sun kai wannan shekaru da ya kamata a ce sun je sun mallaka akwai batu na yanke kauna da wasu daga cikin al'umma suka yi da irin tasiri na sakamakon da suke gani idan an yi zaben nan cewar hukumar zaɓe za ta tsaya tsayin daka ta kare muradan abin da suka zaɓa to wannan ne. Mm. al'umma da yawa sun rasa shi wasu shi sa gwiwa su ta karye ya zama ba sa iya eh, jajircewa masu mayar da kai wajen fitowa su mallaki wannan kati ko kuma zuwa su karɓa wanda suka yi me za ka iya faɗa a matsayin tabbaci da cewa hukumar zaben a wannan karo za ta yi ma al'umma abin da ya dace ta fuskar ba su abin da suka zaba ba tare da mana muna koma gudi akan hanyar to alhamdulillah na ji daɗi da kai wannan tambaya domin dama ce na a ƙara wayar da kan jama'a kan tsari ne da ake yin zaɓe hakki na hukumar zaɓe shi ne ta tabbatar ta yi tanadi da ya kamata na ba 'yan najeriya dama lokacin zaɓe su zo su yi zaɓe in ka dibi inda aka fito shekarun da suka wuce mun yi zamani a nan ƙasar da kamin ma a ƙara zaɓe za ka ji an faɗi sakamakon zaɓe wannan mutane da ke da shekaru da sun san abin da nake ana ma cikin kidaya ana cikin kidaya a ƙasar nan an yi haka an mun fito ma lokacin da rijistar zaɓe ma waye ya kamata zaɓe ma babu tabbacin kanta hukumar zaɓe ina ganin a ƙasar nan tana cikin ma'aikatu da suna ƙoƙari a koyo shi a kawo cigaba na gyara aiki yanzu tabbas muna iya muna buga ƙirji mu ce mu kaɗai muna da rijista tabbatatta ta wanda ya kamata a zaɓe amin wanda ya kamata ya yi zaɓe wannan shine mataki na farko na zabe na biyu ma'ana duk da alƙalin mu da kuke da su duk sun kai shekara 18 zuwa sama haka na'am ka dokar mu za mu bi mu na biyu duk wanda yake da haƙi ba wanda zai ce kuma ta hana shi zuwa zabe amma gabatar da zabe ba haƙi ne na hukumar zabe kadai ba in aka zo zabe hukumar zabe za ta yi tanadi ta yi tsari ta ilmantar da 'yan siyasa ga ka'idodi na yin zaɓe hmm. ta ilmantar da ma'aikatan tsaro ga ka'idodi na yin zaɓe ga wanda ya kamata ya zo ya zaɓe ga yadda ya kamata a yi zaɓen ta sa ma'aikata waɗanda su fi ka'idodinta ba hakkin hukumar zaɓe ba ne idan an zo zaɓe wani ya je ya dake wani ya hana shi ya zaɓe a ce hukumar zaɓe ke da laifi ba hukumar zaɓe ke sa mutane su je su yi ta da rigitsi ko su bata kayan zaɓe ba yana da kyau a dibi wannan sai bango ya tsage ga dangane ke samu domin idan duk tsarin da kai komi kyan shi idan 'yan siyasa ba su so a yi zaɓe na gari ba zai yiwu ba jam'iyyun siyasa idan ba za su yi siyasa mai tsafta ba ba zai yiwu a yi zaɓe mai kyau ba in ko ko za ka kawo su yi zaɓe za a za matsala to saboda haka dole sai mun tsarin zaben da ake ganin kun shirya tsari mai kyau din watakil jam'iyyun siyasa dukkanin waɗanda suka tsaya takara su ma sun bada haɗin kai hmm. na ayi shi amma a hanya ta sakamakon zaɓe gidaya su sai kaji alƙalma alƙalima suna sauyawa ai tsarin da kuma zargin da ake akwai jami'an ku da ake haɗa kai da su wajen tabbatar da irin wannan ba zan iya ce ba da tabbacin wai ba a haɗa baki da su amma irin tsarin da muka in ka lura hmm. tunda aka fara fitowa da kadrida aka fara karye bayan duk wani ma'aikaci da zai so ya yi katsalandan ga harkar zaɓe domin a lokacin ne aka fara zaɓe a gano cewa da sai a ce mutum kashi 90 sun yi zaɓe sadari su duk ƙarya ne amma da aka amfani da kare na tantance sai wanda zai yi zaɓe wanda cancanta zaɓe zai yi sannan idan aka zo gabatar da sakamakon zaɓe aka gano cewa waɗanda ba a tantance su ba namban su namban wanda ya fito ya fi yawa da waɗanda aka tantance za a soke don kaga nan an samu ci gaba yi wanda da babu to wannan ne ya ƙara kawo fitina har ma 'yan siyasa da suka ga an datse su na a hana su haɗa baki da wasu ma'aikata su yi eh, cuwa-cuwa shine suka koma masayin kati sayan ƙuri'a mm. wasu ka koma mata da hankali da tanzoma kuma muka dawo lokacin da inec ta yi matsaya cewa duk wanda ya zo an ka tabbatar katin shi ce wakilai na jam'iyyu sai sun tabbatar shi din ne haka doka ta ce kuma a ba shi dama ya zaɓi jam'iyyar da yake so inec ta yi tsari wanda baro-baro kowa ya san in an tsarin nan to zaɓe zai tsafta amma me ke faruwa daga baya sai aka zo wasu suka ce in dai ana so a sai ƙuri'ar ka sai ka ɗo hoto ma ka nuno mutane cewa lalle ga jam'iyyar da ka zaɓa muka hana shiga da waya ma a wajen jefa ƙuri'ar nan matakai-matakai da dama an yi ta ɗauka koyaushe aka yi zaɓe in an ƙare mukan zauna mu dibi matsalolin da aka samu na jiha kowace jiha kowace da kasa baki ɗaya waɗanne matsaloli ne suka yi ba mu yi tanadi na kare mutuncin mutane da kare muhimmancin ƙuri'arsu ba mu sake fitowa da sabon tsari amma kamar yadda ce duk tsarin da ka yi na gyara mm. idan al'umma ba su ba da haɗin kai na abi doka ba to gaskiya zai yi wahala a samu tsaftacin zaɓe. Mm. amma a wannan karanto kun shirya ci gaba da ba da inganci ga tsare-tsaren da kuke da tabbatar da ayin ka lura bayan an fito da bayan rigingimu da aka yi da muka gano cewa duk da tsarin da muka yi na card reader domin a rage fitincinu a kuma tabbatar cewa ƙuri'ar da mutane suka jefa ita ce za a gabata a matsayin sakamako me yake faruwa a jihohi da yawa kaga mun samu tashin hankula da dama har muka zo daga ba muka ce to duk zaɓen da za a sake duk wani ɗan siyasa da ya je ta da hankali to ba za mu masu faɗi sakamakon ba idan kana zaton ka tada hankali za a sa ka yi nasara to gaba ɗaya ba za mu san kuma za mu soke wannan zaɓen gaba ɗaya sai dai a sake a kan haka muke duk wani ɗan siyasa da zai je kawo tashi hankali domin ya zamo wata galaba to ba wanda za a fitar a matsayin to yanzu ga shi shekarar 2023 ta fara kwankwasa kofa daga irin motsin da 'yan siyasa suke yi eh. bukata takara magoya baya suna kiraye-kiraye a fito su ma waɗanda suke da buƙatar suna ta ƙoƙarin haska manufarsu yadda wannan al'amura suke tafiya menene matsayin hukumar zaɓe ta fuskar alaƙar ku da jam'iyyun siyasa da alaƙar ku da su masu tsayawa takara a cikin waɗannan jam'iyyu eh. da kuma alaƙar ku da jama'ar gari alaƙar mu shimfiɗa take hmm. a ƙa'idojin zaɓe doka ta ba da dama cewa mutane za su yi kungiya su zo su zama su yi jam'iyya in an yarda da jam'iyyar nan su gabatar da waɗanda suke so su yi takara inek ba ta da hannu ga wannan ille mu za mu je mu sa ido mu tabbatar dokar da suka shimfiɗa ta kundin tsarin mulkin jam'iyyar su sun bi shi mu yi rahoto mu aji. abinda doka ta bamu kawai mu je mu kalla wasu daga cikin bata ba mu haƙƙi na mu je mu kai ƙara ai ba a bi dokan nan ba ko ba a bi dokar can ba mm. a wajen da ya shafi shi wanda bai gamsu bane shi zai je kotu idan kotu ta kira mu ta ce ya aka yi kun je wannan zaben kamar yadda doka ta ba ku dama ku je za mu ce eh mun je mm. ya aka yi zaben mu ce ga rahoton mu abinda mu muka gani ita kuma kotu ta yi la'akari da hujjar da muka bayar ta yi tare gare ta amma ba mu katsalandan ga jam'iyyu hmm. to yanzu wasu daga cikin masu bukata suna ta kai goron na gani ina so ga bangarori daban-daban na al'umma su ma kuma al'umma suna ta kiraye kiraye cewar a fito a yi takara a mataki kaza da kaza da kaza haka menene matsayin hukumar kuma matsayin hukuma shine dama ta ba da a doka ta ba da dama ga duk wani mai sha'awa a jam'iyyar ya nemi al'umma idan al'umma sun ce shi suke so ba ruwan INEC da wannan duk wanda al'umma suke so mu ba mu da ile muna kira mutane su zaɓi al'umma da za su yi musu adalci wanda za su yi aiki domin yadda lamuran suke tafiya kuna ganin babu barazana kamar yadda wasu suka rika hasashe na cewar zaben hmm. babban zaɓe na shekarar 2023 zai iya zama watakila kamar a tashi baran-baran ko kuma a raba dutse hannun riga mu ba ba hakkin mu bane ma'ana mu muyi tsari na a shigo a zo alƙalma na abubuwan da suke faruwa a zahiri ai sukan ba ku dama ku ce eh lalle fa akwai barazana ta rashin tsaro a zaben da za a yi lokaci kaza ko saba ai kowanne zabe zai zo hmm. sai mun yi wannan kididdigi mu ga ma hukumomin tsaro hmm. ga wuraren da muke ganin abin da ke faruwa zai iya kawo tashin hankali kamun ma zaɓe ko lokacin zaɓe wannan haƙƙin su hukumomin tsaro ne su tabbatar sun ba da tsaro domin a yi mai aikinmu to ya kake hasashen yadda zaben 2023 zai kasance insha Allah za a yi shi a kare lafiya ba na bisa ga alƙalma na abubuwan da kuke gani kwarai kuwa domin mu tsarin da muka yi in dai za a bi tsarin mu ai kaga kullum muna fitowa da sabon salo na kare yanzu zaɓen da wannan rijista da muke yi a da in ka zo ka yi rijista mm. ko kana son gyara na'urar da ake amfani da ita daban ce yanzu wadda muke fada mun fito da sabon tsari na unhani da technology na cewa ko da ana da shirin a yi magudi irin yadda kila ake yi da wasu wurare to zai wahala akwai abin da muke kira inec voter enrollment device mm. wanda kuma akwai abin da muke by model voter accreditation da an kaje dan yatsun ka ne muke aiki da shi kadai wajen tantance ka hmm. yanzu har huskar ka muke dauka idan ma abin dan yatsu ya kasa huskar ka za ta na biyu ga tsarin da muke da yanzu ana faɗin sakamakon zaɓe a mazaɓa wannan tun daga mazaɓa tun daga mazaɓa ana faɗi muna da ma'aikatan da za su sa su cikin intanet cikin intanet din a saba din kuma kowa a Najeriya yana so zai je gani so maganar ma an je an tare hanya an bata result an je an canza <laughs> sakamako zai yi wahala wannan yana cikin sabbin tsarukan da INEC take na kokari an karfafa ma mutane gwiwa na su ga cewa lalle lalle ta hukumar zaɓe ta yi tsari wanda mutane za su tabbatar tsari ne akan adalci kuma sakamakon da zai fito wanda su suka yi hmm. zaɓa da kansu ne amma kamar yadda na faɗa duk tsarin da ka yi inec ita kaɗai ba ta iya gabatar da zaɓe mai tsafta a ƙasar nan sai yan siyasa hmm. kuma kuna kiran duk masu ruwa da suke in lokaci ya matso domin kowa yana da haƙƙi ya fito ya tabbatar cewa an yi abu bisa ka'ida to lokacin namu ya kusan karewa bari mu ji tambayoyin da masu sauraro suka yi wasu daga ciki wata za ka kara yin lokaci a kai nura mai sakon da to ga sunansa kabiru ya ce ya ji kamar a gidajen rediyo kamar an fara kamfen wai dama ka'ida lokacin kamfen yanzu ya yi na neman takara ba lokaci bai yi ba ba daidai ba ne duk wani ya fito ya fara kamfen a gidan rediyo kuma mun sha faɗa cewa akwai lokutan da inec take badawa na dama mutane su fito su yi kamfen mun sha mitin da 'yan jarida da cewa muna roƙonsu su ma su mutunta dokar inec su bar ba da dama wani ya zo ya fito yana harakokin kamfen ko abin da ya kare mu. to ka kasan bayani akan wannan batu na kamfen yakin neman zaɓe akwai sabanin fahimta daga al'umma daban-daban hmm. shin za ka iya mana a takaice cikin minti ɗaya me bambancin wanda zai fito ya ce a zaɓe ni zan yi kaza da kaza da kaza idan kuka zaɓe ni hmm. da wanda kuma al'umma za su rika kira cewa na ka fito mana takarar kaza da kaza da kaza da kaza eh, a dokar najeriya kowa na da yancin ya faɗi ra'ayin shi don ka fito ka cewa ne muna so ka fito ka yi takara ba kamfen ba ne da waɗanda za su rika tallafawa al'umma kuma al'umma suna yi masa kirari irin a fito eh to duk irin wannan ba da muke dai magana shine ka fito ga ni na fito zan yi takara a matsayin jam'iyya kaza kuma ina so a fito wannan ba daidai ba ne. haka ma bai dace ba don kana son a zaɓe ka ka fito ka fara zage-zage hmm. saboda matsalar da ake samu kai hakuri gidajen jaridu da rediyo sukan kara zigi mm-hmm. na tashin hankalin da muke samu lokacin zaɓe saboda irin yawan kalamai da ake na kawo husuma da kiyayya na dumama siyasa bai wasan su basu dace ba mm. na ta kira ko lokacin da muka yi taro na stakeholders na faɗa cewa ku ne za ku taimaka idan mutum ya dau layin da bai dace ba kai tsaye ya kamata ku dakatar da shi a'a mu ba mu kira ka a wannan gidan rediyo don ka yi zage-zage ko wani abu amma unfortunately ba haka abin yake tafiya ba ah, za mu ci gaba da namu kokari kuma doka ta ba mu dama mu kai kara ga duk wani wanda ya kare dokar to sako daga wani yake cewa salam barkan ku da aiki mu a fage idan muka je kawo mu ashirin za mu yi wannan rajistar to abun baya yin sauri fa mutum biyar zuwa bakwai ba shine sakon da ya turo to akwai nan tsokacin da eh tsokacin da zai wannan shine a kamar da na faɗa ga ka'ida idan muka yi testing bai kamata a wuce dokar minti biyar ba yin mutum rijista in fa wanda ya riga ma ya yi ya faro registration din shi ta online ya zo cikin minti biyu zuwa uku an kammala masa amma akwai lokutan da zaka ga intanet din baya da sauri in an samu irin wannan tsaikon wanda kaga ba ba laifin INEC ne hmm. dole mutane su dan yi hakuri shi yasa ma a online mukan ba da appointment hmm. idan ka bi ka yi rijista za a baka lokacin da zaka zo domin mu rage cinkoso but sau da yawa wasu za a ba su appointment su ki zuwa lokacin da aka ce hmm. sai ka ga wurin ya cushe a kiran da zan yi shine za mu yi ta kokari mu ga cewa an samu dan ci gaba wasu layukan na waya mun fara cancanda wani lokaci za ga mtn ya fi karfi a wani waje wani wuri kuma na so muna yi muna canzawa yadda ya kamata daga shafin facebook akwai sakwadi da dama cikin cikinsu akwai irin nasa aminu sani ma'ahad din da gode irin su abubakar hussein hassan da suke cewa ba za mu sabunta katin zaben namu ba a 2019 da kai aka hada baki aka hana mu abin da muka zaba ma'ana suna zargin ka da hannu wajen ba su abin da suka kasa ba su abin da suka zaba me zaka ba su tabbaci a wannan karan cewa abin da kawai zan ce ni a matsayina na musulmi billahi lazi la ilaha illa huwa ba hada baki da ni aka yi magudi ba ni na bi doka yadda doka aka ce in bi kuma ba dokan nan kowa ya santa amma duk wanda yake gani ko yana zargina wannan kuma ra'ayin shi ne ba zan hana shi amma tsakaninka da ubangiji da mun ka riga ka san ka zan ga musa mm. to wai batu na fadada wuraren da ake wannan sabunta kati babu yiwuwar a dan kara fadadawa ne zuwa wasu mazabutu kamar inda kace an dan fara tun farko in Allah ya yarda nan lokaci kadan kamar yadda mu kai wancan karon za mu zagaya mu bude shi a mazabu mm. abinda muke kira rotation za mu je mu ba da lokaci cewa za mu zo mazaɓa kaza a ƙaramar hukumomi ga kwanakin da za a yi a wannan mazaɓar domin mutane su samu saukin zuwa su yi rijista daga nan zuwa akalla yaushe ake sa ran duk waɗanda ba su karɓi kati ba katin su sai fito su karɓa to gaskiya hukumar zaɓe ba ta yi matsaya ba amma dai kamar da nace yawanci za ka ga kusan wata hudu ko biyar kamin zaɓe amma wancan karon ayi kaga watan takwas ne muka dakatar da iya rijista aka tabbatar duk waɗanda suka an fito da katutukansu to Allah ya ba a yi matsaya na ranar da za a da na'am to ma sauraro a mana afuwa lokacin da aka dibar mana ya riga ya kare kuma tattaunawa ce kamar yadda kuka ji game da al'amuran da suka shafi manufar sabunta katin zaɓe ta shafin intanet da kuma sauran batutuwa da suka shafi ayyukan ita hukumar zaɓe inec da al'umma da kalubale da ake fuskanta da kuma ma irin nasarori da ita kanta hukumar ta samu a wannan jiha ta mu ta jihar Kano bakon da muka tattauna shine kwamishina na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar rashin jihar Kano riskwa Arabu Shehu mun gode kwarai da gaske Allah ya mayar da kai gida lafiya kai da yan rakiyar ka a sashe na wayar da kan jama'a da wato kyautata eh, jinsi masu sauraro adamu ismail garki kamar kullum shine jagoran shirin a madadin yan uwa da abokan aiki salisu bafayo da nura bello da injiniyoyinmu nasiru kirana Abdurrahman hamisu na madina ibrahim isaac ɗan uwa rano nake mana sallama da fata alkhairi wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mita 99.5